domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba lamarin taɓarɓarewar tsaro ne, musamman ma biyo bayan hari kan jirgin ƙasa da ya taso daga Abuja yana kan hanyar shiga Kaduna. Harin dai kamar yadda ba za a rasa ji ba daga barayin daji ya yi sanadiyar rasa rayuka, jiyar raunuka da ma sace wasu fasinjoji zuwa can ƙungurmin daji. Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan, ɗan asalin jihar Katsina, wanda ke cikin jirgin zai shigo shirin, inda shi kuma Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir zai yi fashin baki kan hanyoyin samun maslaha. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban tsiya. Farko ga Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan wanda ya taso daga Abuja bayan wani taro yana ƙoƙarin shiga Kaduna lokacin da aka samu akasin. Saboda ni duk wanda suke site ina ma an kashe su wanda muke tare wanda an harbe shi a kafa abin wato duk wanda zai baka labari barin wanda yake cikin jirgin. Eh. Don rike mutu Ramson for one hour almost 15 minutes or 20 ba rescue ba wani abu makamancin irin wani. Eh. Kuma da suka sa abin nan bom jirgin ta yi kafin ta tsaya ka fara shooting side by side. abin zai baka mamaki ƙananan yara shekara sha takwas ashirin sun sa bindigan nan ya ko ina jigidan nan sosai eh. suka yi unjustifiable kawai suka zo suka yi forcing ne ina 20 ma a harbi kofofin suka yi kokarin forcing din shiga suka shigo da suka shigo sai suka fara shooting to akwai wata yarinya ma da suke kusa da ni ita kafin ta yi moving ta kwanta kusa da ni already sun ɗauke ta wata mata su idan suka zo yan ta'addan in suka zo harbe mutane ba sa bambance wannan namiji ne wannan yaro ne wannan ta mace ce kawai kowa suke harbe kenan a ba abin da ya dame su ai da suka zo lokacin da kafin jirgin ya tsaya bayan sun yi direlin jirgin so lokacin kafin jirgin ya tsaya sai suka fara buɗe wuta ta windo in fact ni akwai yarinyar da na sa bani ruwa lokacin mana kan hanya bai wuce just ten to abun uh, ten minutes abun ya faru ba so ita ne ina ganin kusan number one victim a coach din saboda bindigar na zuwa ta glass kawai ita samu a ka tana haduwa a jikin matar ɗaya matan na miƙewa irin ta tsorata ita ma sai ga bindiga a cikin ta kawai to ni ina ƙoƙarin goyon flow to sai muka ji bindigan side by side gefen hagu da gefen dama wato kasan kamar dan tsauni ne haka man shiga tsakiya to su kuma suna gefe da gefe a kaunin to da jirgin ya jirelin sai suka sakko suka yi fosin suka fara zuwa first class dan muna jin harbi suna cewa idan mutum ba zai muzin ba suna saukar da su in mutum ba zai muzin ba ku harbe shi sai mu ta na'am eh, yanzu kana kaduna ne ko ka wuce katsina a ina kaduna yi mana bayani da kuka tashi daga abuja karfe nawa kuka bar abuja zuwa kaduna mun bar abuja 8:30 ni dama na sai jirgi ana sai tiket dina idu ne to da na ga time din ina da wurin kamar 4 hours kafin tashin jirgin so na zo da in ga wani aboki na sai na ga ato ainihin haka ne kubo iskoloza so sai na tafi kubowa mun jira jirgin nan daidai 8:30 muka shiga jirgin nan muka fara tafiya a sorry daidai thirty muka fara tafiya so muna tafiya ne har ta zo jere ta yi sulo muka rasa sulo da yi ta yi ba ba dai alamun fasin za su shiga sannan kuma ta ci gaba ta yi so exactly seven fifty muka ji karan kawai muna jin karan kawai shi shikenan sai muka ji jirgin ya jirkice ya sauka daga kan track to kafin ta stabilizing a kan bayan ta yi dirailin shi kenan sai muka ji shooting din to kowa sai ya rikice to sai ka ji rindiga ta windo papapapapap da muka tsayan ne sai suka zo suka yi oban jirgi saboda haka sun yi sa'a a number 7 suka fara budewa da suka bude suka harbi wasu a ciki suka fitar da wasu a ciki sannan suka je akwai eh, taragon da ina jin ko sun yi mitin ne a abuja don ciyamomi kusan guda hudu na sa'anta aka tafi da su ko da katsina da sokoto da zamfara ciyamomi na union suka dawo coach ɗinmu na ji ina kwance suna cewa su harbi kofofin nan ba all means ya za su shiga wurin to wasu suna ta dan tsauni to glass mu sai suka fara firing kawai wurin firing din ne suka samu wasu to sai suka zaga suka kuma 17 gaskiya kenan daga saba'in suka shiga ina ji sanda suke fitar da mutane suna ihu a kunne na ina jin ɗaya yana cewa musa me na ji kana ya ce wannan ke bata mana lokaci shi yasa na haɗu shi. dakata nan haji shu'aibu yanzu za mu gayyaci talban bauchi tahir ibrahim tahir dan fashin baki. in ka bi jirgin sama da jirgin ƙasa da hankalinka yana kwance ko kai mai arziki ne ko kai kana mulki. amma talaka da yake bin hanya to shi hankalinsa na tashe kuma <laughs> daman dai rai yana hannun Allah amma dai hankalinsa yana tashe rai ya hannun Allah ya Allah za a kai ya Allah ba za a kai ba kaga tun farko kenan kama an bambanta talaka da mai kuɗi mai kuɗi ya tafi lafiya talaka kuma an bar shi shi da halinsa shi da talaucinsa to kaga tun farko ba shin faɗa gaskiya ba kamata ya yi a ce yadda mai kuɗi zai hau jirgin ƙasa ya tafi lafiya to haka talaka ma da bai da halin ya hau jirgin ƙasa koko da zai hau bus na bin hanya bin titi ya kamata a ce a nan ma an kafa matakan tsaro da za su kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu to amma yanzu abin da ke faruwa kaga 'yan ta'addanci sun tabbatar ma kowa <laughs> cewa to fa rai fa da na talaka da na mai kuɗi duk ɗaya ne darajan su ɗaya ne a wurin ubangiji saboda haka in za a tashi tsaye sosai a yi yaƙi da wannan ta'addancin ba a yi shi rabi da rabi ba sai ka ga a'a an san musu kamar da gaske a'a an san musu ana samun galaba a kansu sai bayan kwana biyu sai ka ji abin ya lufa sai ka ji sun taso to in ba an zaya an yi maganin abin ne bil haƙƙi ba to ba za a kai ƙarshensa ba da a baya an ce a yi jami'an tsaro ba su da kayan aiki ba su da makamai da kuɗin babu an kwashe ba ya abin da ya kamata ba to yanzu ko <clears throat> duk ɗan najeriya ya tabbata cewa an sayi kayan yaƙi an sayi manya-manyan eh, jirage da sauran na'urori wanda za a yi yaƙi wannan ta'addancin da shi to da an sai kayan aikin yanzu kayan aiki kuma yana ƙasa to ya kamata a ce yanzu dai kan an yi maganin wannan abu so saboda haka in za a yi a yi a yi da gaske ba a yi shi rabi da rabi ba kuma abin da ina ganin yake ƙara ba da ƙaimi ko ba da tasiri ma wannan tashin hankali da ake yi shine gwamnati takan yi bayani akan ta san wanda suke yin wannan abu ko ta san tushensa ko ta san wanda suke ɓadda kudinsu suke inganta abin ko kuma a'a an kama masu ma aiwata abin amma ba a hukunta kowa ana bari kowa yana abin da ya ga dama kankace ko buwa an neme shi an rasa ko kuma a'a ba a kai karshe a shari'ansa ba ko a yanke masa hukunci ko kuma a'a an yi sako-sako da abin ko kuma a'a an san su amma ana kallon su to ya kamata gwamnati ta yi da gaske an ce akan tauna tsakuwa ne don a ya ji tsoro ko mm. saboda haka ya kamata gwamnati ta tattauna wannan tsakuwan a yaƙi abin da gaske wanda yake da laifi wanda aka kama shi da laifi wanda aka san yana da laifi to lalle kuwa a hukunta shi a gurfanar da shi wannan zai sa wanda suke yi su razana ko su daina amma a halin da ake ciki kaman kowa yana abin da yake ga dama ɗaya eh, abin da ya ga dama ne kuma sai a bar su ko a bar shi a talba ana cewa wannan yaƙi ko wannan faɗa da yake na 'yan sari kano ne zan ce mutane ne waɗanda suna cikin ƙasa ba wai yaƙi hmm. na ƙasa da ƙasa ba abun na buƙatar sa hannun kowa da kowa ne daga kan mutanen gari masu sarautar gargajiya jami'an tsaro kowa ma sannan ne za a iya nasara kwarai da gaske masu sauraro ku biyo makon gobe in Allah ya kai mu don ƙarin bayani kan wannan abun juyayen a madadin muryar Amurka. Ni na Sura da kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sarakai sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.